wallahi na a miki in naga fuskar ki ko kamar wata in ta zo faduwa ai ya kuli ashe wata ba ta faduwa rana ke faduwa go to in zan mutsa wabi ba ba kalaban soyayyen ba wai mun cika iyawa ne amma muna dan kokari saboda mu faranta muku rai ana <laughs> na ci miki da a ci soyayyan ki zai zama guduma in ya da kikar jina sai a mutu <laughs> wannan magana shi ma kar maganar nan ya miki daɗi a zuciya ko dole sai muna yi haka mun tsofaffi to ya aka ya kamata ku ya aure ba ki aure ba sai dai mai soyayya ka ke barin can da ke wannan soyayyar soyayyar nan da kuma gani ba ta muku lokaci samari suke yi me ke gani wannan <laughs> duka wannan da ke gani eh? ke kina gani kin san kuɗi ne dai ko ah, ina son kuɗi a rayuwa lashe moni ai na ga miki in dai da kuɗi ke wacce ka gara mun aure <laughs> to ya aka ki kwantar da hankali ki ci kuɗi ah, ko mai aure assalamu alaikum eh kar ki damu da ina zuwa dan dan da koma okay kar ki damu da wup dan wup din nan da za a ce wai an yi duk wata kauki da ta ce kin yi mu na kora su ne fa ka da ita ma kanta in ta ayi wup din kawai go eh, yau to ku zo mun gama ah, barka dai malam yau barka malam eh, da wannan wallahi ko in shure munafuka wallahi eh. me faru me ya hakata tsohon mai turo na wurin ka eh. ba a son ta rike ke ba a son ta rike waya shi eh. na ta ta wani saurayin da ba ta yanzu cewa ya irin wannan da ke gani yasa ni ba ruwana ni ba ruwana fara kawai yaushe zan yi wub da ke wayo what